كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا illa متاع الغرور duk wata rai sai ta ɗanɗana mutuwa duk irin matsayin da ta kai don haka kada wani mahaluki ya rudu da wannan duniya a ranar alkiyama za a ba ku ladar ayyukan ku cikakke babu tawaya duk wanda Allah ya nisanta shi daga wuta ya shigar da shi aljanna to ya samu abin da yake fata na alheri ya tsira daga abin da yake tsoro na sharri rayuwar duniya ba komai ba ce sai wani ɗan jin daɗi mai gushewa don haka ba mai dogara wato ya ta'allaka da shi sai wanda aka yaudara.